Kungiyar Bring Back Our Girls masu fafutukan kwato 'yan matan Chibok su 219 sun ce zuwa yanzu 'yan matan sun kwashi kwanaki 625 ba tare da gwamnati ta gano inda suke ba. Wani abu da kungiyar ta ce alama ce na gazawa daga bangaren gwamnati. Saboda haka kungiyar ta nemi a sako sojojin da ake rike da su sannan a gaggauta shari'ar waɗanda suka yi sama da faɗi da kuɗaɗen makamai. Aisha Yusufu jigo ce a kungiyar ta Bring Back Our Girls. Gaba ɗaya mu mu miliyan ɗari da saba'in aka bar mu nan gaba ɗaya mu a hallaka mu duk basu damu ba sabida me wasu suna son samu kuɗi wasu da wasu suna son su samu wani abin abin abin duniya kuma abin nan din nan harkan Boko Haram ɗin nan insurgency ɗin nan an bashi ta kai wani matsayin da bai kamata ya kai ba. Kowa cikin tsoro har yanzu cikin tsoro muke. Sojoji ba a ba makamai ba kuma an ce su je su faɗa ya za su su faɗa sun fito sun yi kuka ga duniya cewa ba su da makaman nan kuma an ce za a musu hukuncin kisa yanzu kuma an mai da shi eh, hukuncin rai da rai ai bai kamata ba a lokacin da yake jawabi ga 'yan kungiyar bring back our girls din ministan shari'a abubakar malami ya ce gwamnati ta kafa kwamiti mai karfi domin tabbatar da gaskiya ko akasin haka ga duk wani wanda aka kama da laifi a yakin kwato 'yan matan Chibok. Kwamiti yana nena aiki kuma abin da ya danganci eh, tuhuma da za a gabatar a gaban kotu sai kwamiti ya diba ya tantance. So abu mafi ala shi ne fahimta cewa gwamnati ta damu akan ainihin rashin samu waɗannan 'yan matan kuma tana ƙarfafa matakai tana ɗauka ingantaccen matakai tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan fuska. magana wadda ta danganci doka ba magana ba ce ta kamata ma'auni shine jin abin da an kai an yi aiki akan doka ko ba a yi ba saboda haka ta huskar doka duk abin da haƙƙi ya tabbata akan kowa ne mutum ko soja ko wanda ba soja ba za a tabbatar masa da shi 'yan ƙungiyar sun kwashi kwanaki 610 suna zama kullum a dandalin unity fountain cike da fatan wata rana za a ce ga 'yan matan chibok sun dawo madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya